والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا لها والله سميع عليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لاثنين شرين دبيو لوطة رمضان نجرى بوجة دريهود ثلاثين دبوكي والليلة تيدا درين شرين دبوكي لوطة جون وزيران درى دوبي لبو مشاشدة Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisa ta mu ta tafsirin alkur'ani cikin wannan masallaci na Usman bin Fodi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa sannan ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa da kuma muke saurara mal ilmu illa al'amalu bihi ilmi ba da wata fa'ida da shi matukar babu aiki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta da sanin gaskiya aiki da ko ana maza ko mata za mu fara da amsa tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa menene hukuncin wanda ya zagi annabi mai tsira da amincin Allah shin abinda aka yi a Kano na kashe Blessing saboda ta yi adalci ga manzon Allah daidai ne ta farko dai hukuncin zagin kowa ma haramun ne wato zagi mara hujja ko yake kuma lokaci akan fassara fasara ta kan bambanta daga abin da wani zai yi tibari zagi ne ya yi ba dole bane zaman to zagi wurin wani ko ba dole bane zaman to zagi mai shari'a amma dai zagi kowa ma asalinsa haram ballantana kuma zagin annabi wani annabi cikin annabawa ballantana zagin fiyayyen halitta zagin shugaban annabawa da manzanni gaba daya babu shakka wannan laifi ne mai yawa sannan menene hukuncinsa malama sun yi bayani kusan duk wani babban littafi na duk za ga akwai bayanin hukuncin zagin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Sheikh Uthaymeen ya ce idza sabbar rasula fa innahu yakfur idan mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam yakfur yana kafirta wato inda musulmi ne sannan shaidan ya ribace shi har ya zagi annabi to ya kafirta sawa'un kana jaddan babu wani bambanci lokacin da ya zagi annabin nan da gaske ne yake yi lallai da niyyar zakin nasa saboda haka ba wata yake yi ba au an ko ba ya zage shi ne amma a matsayin wasa yake yi au mustazin ko a matsayin shirkili fa innahu yakfur ko ma a ne dai ya zage annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa musulmi to ya kafirta da kaulin ta'ala قل بالله وآياته قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون saboda Allah yake cikin surat tauba shine da su ya manzon Allah abillahi wa ayatihi wa rasulihi yanzu da Allah ne da ayoyinsa da manzonsa ne kuka kasance kuna ingilanci لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يرفع عن طائفة منكم تعذب تعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا كان gabatar da wani uzuri ko ku ce wasa kuke yi ko ku ce kuna so ne kawai ku rage hanya ba da gaske ba ne kad kafartum ba da imani kun tabbas kun kafirta bayan imanin Sheikh Uthamin ya ce walakin idza taba bal tawbatu idan mutum ne ya zagi annabi sannan ya tuba to Allah ya ga dama zai karbi tubansa لقوله تبارك وتعالى سبب فإن الله مدعو في سركي قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم saboda ka in ya tuba Allah ya gara ma zai karbi tubansa in ya tuba mu a shari'ance da mu san gaibi ba za mu ɗauka yanzu yana karkashin hukuncin tuba wannan magana rinja kuma ta kau gare shi saboda Allah ya ce ya ya manzon Allah ga yawa bayina allazina asrafu ala anfusihim waɗanda suka cutar da kawunansu, suka kasa yin abin da ya kamata ga kawunansu, suka sanya suka kasa sanya kawunansu a bisa kyawar turba la taqnatu min rahmatillah kada ga musu kada ka yi tsammanin samun jinkan Allah rahmar Allah inna Allah la ilaha illa huwa jami'a ina gafarta zunubai gaba daya innahu lalle shi huwa al-ghafurur rahim shine mai yawan gafara shine mai yawan jinkai ibn utaymin ya ci gaba da cewa walakin hal yakutu anhu al-qatl idan ya tuban aka karbi tubansa to wannan tuban zai sarayar da hukuncin kisa a kansa الجواب على هذا فيه تفصيل جوابي akan wannan akwai tafsiri tafsirin shine inkarin ladhi sabbar rasula sallallahu alaihi wasallam idan wannan da ya zagi annabi ya zan wa huwa kafirun lam yuslim ba'du lokacin yana kafiri ne ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya tuba fa innahu la yuqtalu ba za a kashe shi ba shi wannan ba za a kashe shi ba yana kafiri ne ya zagi annabi yanzu kuma bayyana da nadamarsa to shi kenan ba za a kashe shi ba bi umumi qawlihi saboda umumin fadin Allah قل للذين كفروا قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين gaya gayawa waɗannan da suka gafe da in hu? idan har suka gawo ƙarshen kafircin su yughfar lahu to Allah zai gafarta musu ko za a gafarta musu ma kasala laifukan su da suka riga suka gabata saboda haka wannan yana kafiri ne zaki annabi ya kuma bayyana da nadamansa to wannan ba za a kashe shi ba amma idan kana allazi rasu rasula musliman amma idan wannan da ya zagi annabin musulmi ne wartar da sannan ya ridda ko aka masa hukunci da cewa ya tadde ne da saboda tafiyar rasul saboda zagin annabi sallallahu da yi, sannan kuma daga baya na dama fain alqawla rajiya to zance mafi rinjaye na maluma alladhi tara wa shaykhul islam taymiya wa ibn taymiya ya zaba annahu yuqtalu ma qabul tawbati za a ce an karbi tubansa saboda haka yana musulmi za a sallace shi in mutu za komai amma kuma yanzu hukuncin kisa ya riga ya haushi za a kashe shi duk da haka afzal bi tariq da rasul sallallahu alaihi wasallam saboda yawa annabi ramuwar gayya ta amma kafiri ya zaki annabi sa'an nan ya bayyana da sa, ya dawo ya riko da addinin gaskiya ba za a kai shi ba saboda ya wani laifi ne da yi tun yana kafirci Allah kuma ya ce a gaya wa kafirai idan har sun tuba to za a gafarta musu abin da ya riga ya gabata idan mun fahimci wannan sai a dawo kan tambaya ta biyu abin da ya faru a Kano ko aka kashe. wata mace da ake kiranta blessing ba da hakikalin me ya faru wasu suna cewa ta yi wa abin nan kusa da shagonta safin sallah kan so ta dai nuna harkar izgiri ta cutar da wasu ta zuwa musu ruwa watakila wani ya zage ta ma ta zage annabi ba mu sani ba almuhim dai abin da ake cewa ta zage annabi an kashe ta zagi annabi haramun ne to amma dama abin da ya kamata duwan da ya aikata wani aiki na laifi abin da ya dace shi ne a gabatar da shi ga mahukunta wannan haƙƙinsu ne su mahukunta su aiwatar da abin domin duk lokacin da aka ce ɗaiɗaiku ne za su yi hukunci duniya kuma duk sai ta lalace sai ta fashi domin haka samu yau wani ya yi daidai ba ke da iyaka ba wani hukuncin da ya zartar jibi wani ya yi daidai gata wani ya yi daidai to yana da wahala na biyar da na bakwai wani kila na shida su daidai wani ba haka zai kirkiri abin ya ce wani ya faɗi kaza saboda menene hmm? hatta ko zakin annabin ma akwai wani shiri da BBC suka bullo da shi yan shekaru kaɗan da suka wuce labari na na jin mutane ɗan dama za su suna akwai wani wanda wani ɗan sanda ya ke ya ya cutar da shi kuma ya ga cewa abin da ya kamata ya shine ya masa kururuwa ya shi da duka ya yi kururuwa ya ce ya zagi annabi ɗan sanda da kire ku kusa ta ga wannan ƙarya ya masa to haka na iya faruwa wannan wata sura ce ana iya samun kurori da yawa shi yasa ba aiki bane na hankali ba aiki bane na masu hankali a ce ɗaiɗaikun mutane za a ba su damar zartar da hukunci wannan sai duniya ta rushe tsarin duniya ya rushe dole ne a samu wasu wanda za su lura da zartar da hukunci don amin yana bukatun bincike don kawai wani ya tuhumi wani da cewa an zagi annabi ba dole ba ne a ce abin ya tabbata gaskiya dole sai an bincika a samu shaidu a tabbatar da komi a wannan lokaci sai a maka hukunci da wannan za mu iya cewa abin da ya faru a Kano ba haka ya kamata ya faru ba ba daidai ba ne yadda mutane haka kawai saboda wani abu da ya tunzura su wanda a shari'ance ba za a tabbatar da hakikaninsa ba sai har sun kai ga kashe wani wannan ba daidai ba muna fata Allah ya taimake mu tambaya ta biyu tana cewa ni ne duk lokacin da na yi wa wani kyauta sai abin ya rika mini zafi matukar dai bai gode mini ba ko da kuwa don Allah na yi kyautar shin ko haka na iya bata mini kyautar to dan uwa farko dai ya kamata ka sani wannan kyauta ce kai ko sadaka ce ka bayar haramun ne ka ce za ka yi kyautar ko ka yi sadakar saboda kawai a yabe ka wannan ba daidai ba ne babu mutunci a nan ba daidai ba ne idan kuma wannan kyautar dama kyauta ce ta neman lada ta sadaka wani ne wanda yake baki mabukaci ka bawa to wannan kam dama ai bai kamata ba ka ce kuma kana tsammanin sai ya ce maka ya gode Allah madaukakin sarki ya sifanta muminai masu ciyar da dukiyoyinsu masu taimakawa mabukata ya haife su ya sifanta su da cewa ba sa neman godiya يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا طيب. Allah ya saka wayannan mutane da cewa su ne waɗanda suke cika bakance da suka yi alwashi da suka nauka. in wani abu ya faru ya ubangiji za mu maka kaza ko za mu maka salloli raka a kaza ko za mu maka azumi kwana kaza ko za mu taimaka mabukata kaza to hona bin nazari wa yaqabuna yawman kana sharruhu mustaqira sannan kuma suna tsoron yinin nan da sharrin sake ke yawan bazuwa yake yawan tsananta wa yutimuna ta'am ala hubbi sannan suna ciyar da abinci alhalin suna son abinci abinci ne mai kyau su ma suna son sa ko suna son irin sa amma ki za su dauka su ciyar da miskinan wani miskini wa yatiman ko wani maraya wa asiran ko wani fursunan yaki duk wannan mutane ne nau'i kuma rauni sai abin da aka musu a lokacin da suke ciyar da su ga abin da suke cewa inna ma nusimukum liwajhillah muna ciyar da ku ne saboda fuskar Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura ba ma son sakayya da gare ku ko sabodiya da gare ku mun ciyar da ku ne inna nakafu min rabbina yawman abusa muna mun ciyar da ku ne saboda muna tsoron wata rana muna tsoron ubangijinmu hmm? ko nakafu yawman muna tsoron wani irin yini wani irin rana busan wato rana mai murtuƙi wannan yini mai murtuƙiƙƙen fuska kan tsariran mai tsananin murtuƙiƙƙen fuska ranan da zai zo min rabbi na daga ubangiji wannan rana muke tsoro shi zan ke ciyar to ga Allah da yake ya ba su sakayyan tsare su daga sharrin wannan yini saboda haka wannan shine asali mai ciyarwa kan mai taimakon waɗanda suka cancanta a taimaka musu ko inda shari'a ta ce a taimaka musu zai bayar ne babu maganar ya kawo maganar sai an gode masa ko in ba gode masa ba ba zai bayar ba wannan ba daidai bane a yi kokari duk a yaki wannan duk lokacin da shaitan zai tusa maka wannan maza ka ce tsohu billahi minash shaitanir rajim a lokacin ka yi kokari ka ƙara ba wannan din ka fi da ake da shi dai ka gwada maka cewa ka ba shi ba ka dubi irin abin da ka masa amma bai taimaka maka ko na gode Tanan za ka iya ta shaidan har ya daina fitinan ka ta wannan bangare amma duk da haka yana daga cikin mutunci kuma mutumin da ya sa maka ka gode masa kai kuma wanda aka ba ka hadisai sun inganta akan haka Abu Dawud da Ahmad da Ibn Hibban da Isnadi Sahih da Hadith Abdullah ibn Umar Al-Annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa man ista'aza billahi fa'idu mutumin da ya nemi Allah ya kare shi daga wani sharri to ku ba shi wannan dama ku ba shi wannan kariya ku taimaka masa wa man sa'ala billahi fa'atu wanda kuma ya roko da sunan Allah don Allah wa ne ka taimaka mini in kana da shi ba shi wa man da aku fajibu wanda ya ce ai na shirya wata walima yau dai kawai na ga ya kamata in kirtawa abokaina saboda haka na sai wani rago haka na ga wani ɗan rago rago mai maiko na za a yanka mana shi na yi tattali na yi shinkafa mai kyau na abin nan na saya wasu kaji saboda haka wani da wani da Allah ku zo ku ci abinci wanda aka masa wannan kira da amsa wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u wanda ya muku aikin kirki ku kokari ku biya shi ku kokari kuma ku masa wani abu wannan shine isar isar mutunci ka suna wani ya taɓa da mini kai ma ka kokarin ta yadda za ka ta masa ta wata hanya gaba fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abin da za ku biya shi da shi ba da ula ku masa addu'a hatta taraw annakum qad mu har dai ku ga cewa addu'an nan na dai kun yi wani abin kirki da yake kusa da irin abin da ya a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkurullah man la yashkurullah wannan da ba a gode wa mutane alheri da suka masa to wannan ba a gode wa ma ya ba ba zai ma gode wa Allah ba saboda haka abin bangarori ne guda biyu duka kai mai bayarwa kada ka sa magana sai an gode maka wannan aiki ne na shaitan ko ba gode maka ba za ka bayar ba kai kuma wanda ake kyautata maka yana daga cikin cikar mutuncinka da biyayya wa ubangijinka kai ma ka nuna godiyarka ga wanda yake ga wanda yake kyautata maka Allah ya taimake mu بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلا ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون dama muna neman taimako yanzu kuma wannan aya ta dace saboda haka za mu buɗe wannan neman taimako saboda taimaka wannan hanyar da'awa ta manara tv da manara radio da ni da al'arama, a madadin kawunan mu biyu mun ba da dubu bakwai a kirga kuma mun ce za mu ga abin da sakataren kungiya na jihar eh, malam musa dukire zai bayar babu shakka eh, manaja alhaji abdullahi yake kwanakin ba dubu hamsin ya bayar kuma na san shi sakadare yana kokari yana duba yin abin da yake ba da wani shi ma motsa muna iya ɗauka alkawari ma ba wani laifi ko da ba ku iya ta ta Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani amfiku mimma razaqnakum amfiku ku min mara mimma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku da shi استعدادا لمقابلة الذين يخالفونكم كتير قبال دوكيوين كأمتين ونشرين مسمى domin fuskantar waɗanda suka yi hannun riga da ku hannun riga da ku kuna gabas suna yamma kuna cewa a yi gaskiya su suna cewa a yi ƙarya kuna cewa abota Allah su kuma suna cewa ƙarya kuke yi sai yaƙi to ku ciyar domin kimtsawa domin saboda fuskantar su kawai masu nuna kuma suke yakar ido wa sunnatul lahi bil madi domin wannan ita ce sunnar Allah cikin bayansa tun da can can ba kai a wannan zamani Muhammadi ba wala tazalu mustamirratan bayna al mu'minina wal kuffar wannan sunna ba ta gushe ba tana wacce take tafiya tsakanin mu'mine masu imani da Allah da kuma kafirai ina tilabi wato wannan sunna ta saba wa da juna. haka zai ci gaba ma dumtum fil duniya, dunya matukar dai kuna cikin rayuwar duniya ku ciyar da dukiyoyin cikin tafarkin Allah dan qabli an yati yawmun sun gabanin wani yini ya zo muku yinin nan da la bay'un ay fida'un fihi babu baki babu karban fansa a cikin sa idan ba ku yi wani abin kirki ba cikin rayuwar ku ta duniya nan dai kiyama babu magana cewa ya Allah saurara mini koma yanzu kam zan kyauta zan sadaka zan yi kaza ba hmm. a ga an kulle ko ba wala kulla nan babu wata abota da za ta amfanar da ku matukar ba ku ciyar da abin da Allah yake ku ciyar ba a nan rayuwar ku ta duniya shine wala kullatun ai sadaqatun tanfa'u babu wata abota da za ta amfanar wala shafa'a nan. babu wani kamun kafa da zai yi tasiri babu wani ceto da zai amfana da rai izini ba tare da izinin Allah ba yawmal qiyamah wa huwa wato yawmal qiyamah to a ranar kiyama kenan wa fi qira'atin bi fathi salasa a wata qira'a ana karanta wa'innan kalmomi guda uku da fataha amin qabli an yati yawmun la bai'a fihi wala qullata wala shafa'ata wal kafirun kaga masu kafircewa billahi ga Allah masu kafircewa Allah kawai ma furiba alaihim ko masu kafircewa abinda aka wajabta musu kuma zalimuna su ne azzalimai ta wace hanya biwabi amri Allah bi ghairi mahallihi hmm. ta hanyar wato sanya umarnin Allah ko al'amarin Allah cikin wani bigiransa. Aw الاختلاف والكتاب ko kuma ta hanyar sassafawa wato su saba wa gaskiya su yi ƙarya ko su yaƙi masu kira zuwa gaskiya wato wannan allazi wanda ya tsawo yake aukuwa innama bayyana adba'i rusuli min ba'dihim duk abubuwan nan da suke faruwa na kure suna faruwa ne tsakanin mabiya manzanni bayan manzanni wa amma al-mu'minuna minhum amma mu'mine da suka yi ko da abin da manzannin suka zo da shi ba tare da sun abin nan kawo daga abin da manzannin suka zo musu da shi ba fala ya ta'addauna su nan ba sa zalunci ba sa ƙetare iya su duk zalimin saboda haka su ba za su fanta da cewa ba bane wannan shi yasa ma'amarahum Allah Allah ya umurce su bil infaqi da ciyar da dukiyoyin su tsidadan saboda shiryawa kimtsawa da hibzu dinihim domin kare addininsu domin tsare addininsu an fi da tsare kare kawunansu da tsare iyalansu da tsare kasarsu da tsare mutuncinsu min alfariq al-akhar daga ɗaya bangaren malam yace wa ba'da an zakara bayan Allah ambaci anna al-ayat wal ahkama cewa ayoyi da hukunce hukunce kinnan ja'at min Allah sun zo ne ba daga wurin Allah ayoyi da muke ji da hukunce hukuncin da ayoyin suka kunsa daga Allah ne suka zo bi wasu da rusul hmm? ta hanyar ta hanyar manzanni ila nas wato zuwa ga mutane alladina la yazaluna mukhtalifina mutanen da ba su kushe ba suna sassaɓa wa juna bin nisbati imanin wa kufrihim dangantaka ga imaninsu da kuma kaburcinsu mu'minai suna imani babu shakka kafirai suna kafirci wannan hannun riga ne duk sun hannun riga bayan Allah ya bayyanar da cewa ayoyi da hukunce-hukunce da suka kunsa sun zo ne ta hanyar manzanni bayyana fi ma saboda haka Allah sai ya bayyana cikin ayan alaran ma zai karanta yanzu ya bayyana da sifati zatillahi wa sifar zakin Allah الذي أنزل تلك الآيات ألا nan da ya sauko da waɗannan سكي da suke وكنشي da دا من da سكا suka zo da متاني ga mutane سكي da suke sassaɓawa tsakanin junansu. kafirai sun bi hanyar da suka bi hanyar kwarai zuwa aljanna sannan kafirai muminai sun bi hanyar kwarai hanyar zuwa aljanna kafirai da munafukai sun bi hanyar banza hanyar da za ta kai su zuwa ga فقال في لا يجي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوله حفظهما وهو العلي العظيم الله wannan lafazi Allah alamun ta yi ta'ala sunan yanka ne ga zatin Allah madaukakin sarki babbar suna ne ba ya da wani abokin musharaka cikin wannan suna za ka taɓa jin wani dan kira shi Allah ba sai dai shi Allah kawai saboda haka wannan alam ne gare shi kamar suna abin ba su ke cewa sunan yanka لا إله ai la ma'budu bi haqqi babu wani abin bauta a bisa cancanta sai shi duk wani wanda aka bauta an ba shi ba zalunci aka yi illa huwa al-hayyul qayyum sai shi al-hayyu rayayye ai ad-da'imul baqa'i mai dawwamammen wanzuwa har kullum Allah na nan al-qayyum ay al-mubalig bil qiyam bi tadbir khalqi wanda ya kai matukar kurewa wato cikin lura ko tafiyar da al'amuran halittar shine mana al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun sinatun ay ma'atu wani gengidi ba zai taba kama shi hmm. Allah baya wani abu wai na ka wala nau haka nan wani abu bacci sai yayi bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin samai da ƙasa nasa mulkan nasa mallakar shi wa khalqan halittar shi shi ya halicci abin wa abidan sannan kuma bayan sa saboda haka da suka ce Allah na da ƙarya suke wanda suka ce Allah na da abokin tarayya ƙarya suke yi ba da na ba da wani aboki kowa da kowa bawa ne a ƙarƙashin su wannan shine hakikanin sifar Allah madaukakin sarki ko matsayin Allah ga bayansa man dalladhi ai ahada babu wani wane ne wannan mana babu wani da yashfa inda hu illa bi idni zai ceci zai ceci wani a wurin Allah ba tare da izinin Allah babu wannan saboda haka wanda yana bata lokacinsa cewa shaidin sa yana da aljuhaye dubu saba'in saboda haka zai tsura abin da muridansa yana bata wa kansa lokaci sai dai ya dora su zuwa wutan jahannama ba amma ba wannan shine gaskiyar lamarin ya'lamu ma na aydihim kuma shi Allah madaukakin sarki yana sanin abin da ke gaba gare su su bayan sa din nan ai al khalq su halitta wa annahu ta'ala kuma lalle shi Allah madaukakin nan muhitun bi kulli ma kana ya kewaye dukkan abin da ya kasance duk abin da ya zamanto ka'in ne wata halitta ce komin girmanta komin kankantanta ya Allah ya kewaye ta da sanin babu wani abu da ke wajen sanin Allah wai wani abu kan yanzu sai Allah ya bincika cikin tsinto haka ya ce a ah, kewa ne ma yana nan Allah ya kewaye komi da sanin shine alam ma baina aidi wa bi kulli ma huwa kayyin Allah na sane ko ya kewaye da sanin ga dukkan wani abu mai kasancewa la yakhfa alayhi shay'un babu wani abu da zai koyu ga Allah haka nan wa ma khalfahu ya san abin da ke bayan ya san abin da ke gaban ya san abin da ke bayan wannan ibara ce da cewa Allah ya san na su ya san ciki da wajen su ina da hausa ce da uslubin harshen hausa ne sai a ce Allah ya san ciki da wajen su da larabci Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su wala yusuna bi shay'in min ilmihi sabanin shi ya kewaye su da saninsa gaba ɗaya saninsa ya game su ta ko'ina, amma su kuma halittun nasa kama daga mala'iku da annaba manzanni da annabawa da sauran waliyan Allah da sauran shuhada da wa'ine ne la yusuna bi min ilmihi ba ta iya kewaye wani abu na ilminsa ba sa iya sanin wani abu na ilminsa illa bi ma sha sai abin da ya ga dama kawai sani sai dan abin da ya kuzura musu wannan shine gaskiyar lamarin ay la ya'lamuna shay'an min ma'lumati ba sa sanin wani abu daga cikin irin abubuwan da Allah ya sani illa ma sha sai abin da Allah ya ga dama ay an yu'limahum bihi minha ya sanar da su shi ko kuma su wa'annan abubuwa bi akhbari rusul ta hanyar labarbarun da manzanni za su gaya musu ko bi ikbarin rusul ta hanyar labarin da zai ba manzanni su kuma su gaya wanda za su gaya wa sannan har yanzu yana daga cikin irin abin da ke nuna girman sa wasu ya kursiyu wasu samawa, arda kujerarsa ta mulki kujerarsa ta mulki wato ta yi wata sammai da da ƙasa ta fi sammai girma dukkan, ta fi ƙasa girma a haɗa sammai da ƙasa kujerar mulkin Allah ta fi su girma ne ta ba su sau mala ya ce ila hada ilmuhu bihima cewa wata a kursiyar zama da al'arzi na nufin ilmin Allah ya game sammai da ƙasa mala ya ce wa hada ƙaunin ba'i wannan ƙauli ne ba'i ya saba larabci lokacin aka ce wata a kursiyar zama da al'arzi balarabe zai fahimci cewa kujerarsa ta yalwarsa ya zarta tambayi da ƙasa shi kenan babu maganar wani abu daban babu bukatar wani da daban ya za a mala yace wa huwa qawlun da'ifun wa yarjahu ba'dhum wannan zance ne fassara wannan aya da irin wannan fassara bai mai rauni ne ko da ko tashin ko kuma zuma ya fassara wannan ya yi wannan fassara لأن الحديث ko al-hadith la ta'yidu wa kadhalika al ba, al-arabci wannan magana wannan irin fassara larabci ba ba a taimaka masa haka nan hadisai da suka zo cikin wannan babu ba za taimaka yin wannan fassara wakila mulku wasu suka ce a ana nufin mulkin Allah ya game yalwarsa ta zarta sammai da ƙasa wannan ma duk ba a وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليه ما لعظمته wannan shine gaskiya wasu ce kursiyin dai shi kansa kujerar mulkin Allah wato mustamilun alaihi ma bi li'azamatihi bi hadisi fargar da ru'a kansu saboda girmansa saboda hadisin da yake cewa duk da hadisi da kuma bawa bukatansa tun daga aya karara ta riga ta yi bayani a hadisi da ibi da ke cewa masamawa su sabu fil kursi sammai bakwai din nan inda za a kwatanta su a kwatanta girman su da girman kursi ai ba za zama to ba illa kadarahi masaba kamar wasu kubbai wasu ɗan kubbai bakwai ulkiyar ce kursin kursin shi ne garkuwa ne mai baƙi wani faifai yan da za a kusa zai kare kansa daga harbin masu harbi kamar yan kubbai ne kuka ka jefa sun wani faifai kaga faifai dama zai da girma ko to ko babu wani hadisi wanda muka ce dama ba yi ne aya ta riga ta gama komai wasiya kursiyuhu samawati wal arda wala yudu hibbuhuma sannan hibbuhuma wato tsare sammai wal ardu da kasa din nan la ya udu ai la yuqiluhu baya nau bai zaman to ne abin nauya da zai menene Allah zai ga nauyinsa yuqiluhu ba wani abin da zai nauyar da Allah wato abin ya zama yana da girma wurin Allah zo abin nan an ce tsare sammai da kasa hmm? ba kamar mu ba yanzu in mutum ɗaya ne aka ce zai gadi masallacin nan shi kadai kaga abin sai zaman masa bambaran kai haka ya je wannan kofa ya sake tafiya can yana tabbatar zo ta bayan in ga garawa ma idan barayi sun garawa sai su manna masa hauka domin ba zai iya kare abin gaba daya ba ko ba haka ba so sammai bakwai duk da girman su duk da yawan su da kasai tsare su a wurin Allah ba wani abu bane وهو العلي الله شيني ما أوكي تعالى الخالق شيني ما أوكي وهو عالى من كل شيء ألا شيء كون أبو دوكك وتعالى في كل شيء فأنكما جرمان يا أبو تسكن كوم فلا شيء عالى منه باب ولي أبو لكي سمد ألا في ألا دوكك وهو فوق خلقه بالقهر العظيم الكبير shi yana saman halittarsa ba dole sai an ce bil qahri ba da iko yana saman su ma a aikace babu tabbas yana saman su ashe yana duk suna ƙarƙashin sa ne kana al'azimul kabir Allah mai girma ne sannan kuma mai girma ne na لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم شيخ يجي شيخ أبو بكر محمود يجي فائدة لا وتفائدة هذه الآية wannan aya ayatul kursi kenan قد اشتملت على أمهات المسائل الأهلية ta tattaro ko ta kunshi manya-manyan matsaloli da suka shafi jama'a mala yake wani za a fara da salatu wassalam wannan shi yasa mai tsira da aminci yake inna azama ayatin fil qur'an ayatul kursi aya mafi girma cikin alqur'ani yace ayatul kursi man qara'aha ba'da Allahu malakan wanda duk ya karanta ta to Allah zai turo wani mala'ika ya tubu ina sanadi ta rubuta masa kyawawan lada wa sai min sayyiati ta gogin wannan ayyukansa ila da gadi har gari ya waye har zuwa gobe min tilka sa'a tun daga lokacin da ya karanta ta wannan hadisi gaskiya mawdu'i ne mala ya ci gaba da cewa ya ce wa qala alayhi salatu wassalam annabi majira da amincin Allah ya ce man fara ayatul kursi wanda ya karanta ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin a ƙarshen kowace sallar farilla lam yamna'ahu min dukhulil jannata illa an yamuta ba abin da zana shiga aljanna sai mutuwa kawai wannan hadisi sahihi ne malam yace har yanzu man qara'aha idza akaza mabja'ahu dun mutumin da ya karanta hadal kursi lokacin da ya hau sa domin bacci ko ya gonda kan katifa ko taburman sa domin ya bacci amanahu Allah ala nafsihi Allah zai amintar da shi ga kansa wa da makwabciyansa wa jari jarihi da makwabciyan makwabciyansa wa labiyatu haulahu da gidajen da ke gefensa ba zan inganta wannan magana ba summa zakara mala yace to bayan kun duk abin da kuka ji summa zakara hukumar tibai tilka al-ahkam ba Allah ya bayyana da hukunce hukunce ba yanzu a ayan da Allah ya karanta mana anan Allah madaukakin sarki ya ambaci wato bin da muka ji da ambata a baya idza lam takun fitnatun bainal mu'minin wal kuffar idan babu wata fitina tsakanin mu'mini da kafirai ووصف كل نوع منها بالنسبة لما يتمسك به من الأحكام في هذه الدنيوية كما ألا يكفن تكون نوعي لك تشنسو بس بس نسبر ga abinda zai riko da shi na hukunci hukunci a cikin rayuwarsa ta duniya da kuma misalin haka na abin da ya shafi rayuwarsa ta lahira Allah ya ce la ikraha fi annan hukunci ne idan ana zane zama lafiya tsakanin musulmi da kafirai kafirai suna nan eh, sai daula ta musulmi kafirai suna karkashin su ba wani ba wanda zai ce su daina kafircin su ko su rufe eh, gidajen abin nan eh, addinin yahudancin su ko addinin nasarancin su ko addinin budan su ba wanda zai karbi wannan shine ma'ana izalan ta tun bayan mu'minina wal kuffar la ikra fid din babu tilas cikin addini ai ala dukuli bi babu tilas cikin shiga addini idza qada al kafir li hukm al islam matakar dai kafiri ya miƙa wuya ga hukuncin gwamnatin musulunci da yake cikinta wa kana min alil zimma kuma ya zamanto daga cikin ma'abuta amana wanda ba zai wa gwamnatin musulunci zagon ƙasa ba dalili shine kar ta bayyana rushd min al wato shari'a ta bayyana daga bata komai na fili ya yi kamar halaka an bayyana wa ya man hayya an bayyana saboda haka komai na komai na fili ay zahara bi ayatil bayyinati ya bayyana da ayoyi bayyanannu annal iman rushdun cewa imani shari'a ce wal kufru ghadlun sannan kafirci halaka ce saboda haka ba man yakfur bi tsaghut wanda ya kafurce wa tsahut ai a shaitan wanda ya kafurce wa shaitan ko wanda ya kafurce wa asnam gumaka abin da ake nufi da tsahut shine kullu ma da jawaza bihi al-abdu haddahu duk abinda bawa ya wuce iyakar da aka iyakance masa ta hanyar me ta hanyar min ta hanyar bautawa wani wanda ake bautawa ba Allah ba aw marbu'in ko bin wani cikin abin da Allah bai ci a cikin cikin sa aw muta'in ko yawa wani da'a cikin abin da shari'a ba ta ce a masa da'a ba wannan sunan sa tabu in mutum ne ake masa haka sunan sa tabu in wani itace ce ake masa haka sunan sa tabu in wani karfe ake masa haka sunan sa tabu in wani akida ce ideology haka ake masa haka sunan wannan ideology sunan wannan akida sunan ta ne tabu wannan lafazi na tsaro shi wa yutlaqu ala al-fard wal jam ana amfani da shi da wannan lafazi a nufin abin da yake far mutum guda ko abin da yake na jami'i to duk wanda ya kafa cewa tsaro wa yu'min billahi imani da Allah faqad istamsaka haqiqa wannan tamassaka yayi ko bil urwati da wata tukakkiyar igiya al-wusta mai tsananin ƙarfi ko mafi ƙarfi Aibin bil abdin muhkam ya yi ko da wata tsukakkiyar igiya cikin kunin lan ki sama al'ada babu magana kuma a ce za ta yanki ai lan ki ba alaka wallahu Allah sami'un mai yawan ji ne bima da kalu da abin da ake faɗa Allah na ji alimun sannan mai yawan sani ne bima da kalu da abin da ake aikatawa Allah الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله الله ولي أي ناصر الذين آمنوا شين ولي ولنن دسك إيمان kare ka imani da ka yi imani tun tsariyar Allah ya zama to mai taimakon Allah ya zamanto ya zamanto mai shirinka Allah ya zamanto waliyinka saboda haka yukhrijuhum min adh-dhulumati yana fidda su daga dufai abin nufi da dufai anan al-kufr kafirci ila nur yana fidda su daga dufai zuwa haske ana nufin haske anan al-iman imani wannan shine aikin Allah shine abin da Allah yake wa jama'arsa mu'minai wallazina kafaru to amma su waɗannan kafirai su kam auliyahum at-taghut taghut shine mai jikin mai jikin lamuran su shine waliyun su yukhrijuhum taghut ne zaman to asalin shaytan ne uban shakiyanci da tabewa ko kuma tsuran yan gidan shaytan ne saboda kowa yasu alaihi ismu taghut ko lafzatu taghut shi dagutu kam yukhrijuhum min an-nur yana fidda kafirai daga haske ila dhulumati zuwa dufai ذكر الإخراج إما مقابلة قولي يخرجهم من الظلمات da aka ce shi ma ɗagu yana fit da su aka ce yukhrijuhum yana fit da su ko dai an faɗe shi ne ta hanyar muqabala wato muqabala da aka ce yuk Allahu yukhrijuhum wa tukhrijul mu'mina min adh-dhulumat sai aka ce shi ma ɗagu yukhrijul kafirina minan nuri ila dhulumat ko da ko wasaba shiga nuru din ba gaba daya an fahimta amma su mu'mini yawanci da suna cikin zulumat ne Allah ya fitar su wannan ya tsaddu alai ismul ikhraj amma su da dama suna cikin dukkan kafirci ne ba su ga imani ba amma da haka aka ce ana fitar su daga cikin imani zuwa kafirci mala yake ya yi an yi amfani da wannan ikhraj nan saboda muqabala wannan eh, eh, eh, wani fanni ne na abin nan islahi ne na balaga na'am eh aw fi man amana bin nabi qabla bi'tatihi min al-yahud ko kuma ana magana ne kan waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a aiko shi daga yahudawa domin yahudawa cikin littafansu sun fahimci cewa lalle annabin ƙarshe zai zo a wannan yanki na hijaz kuma a daidai wannan wuri na madina shi yasa suka yi ta ƙaurawa suka yi ta ƙaura suka dawo madina lokacin sun amince suna jin zai da wannan annabi ya zo ba matsala sai annabi ya zo amma kuma ba cikin isra'ila ba cikin larabawa saboda haka mafi yawan suka ja ba su ka sai ta ba suka kafurce kaga da kenan suna cikin harkar imani abin kirki ga annabi amma yanzu tsagofi ya bi su idan aka lura da irin wannan da irin masu irin wannan hali kamar wannan yahudawa to wannan ba za mu ce da aka ce yurjuhum min an-nuri ila dhulumati an kawo shi ne ta hanyar muqabala ba to ulaika lalle waɗannan kafirai da tsago da su daga hasken musulunci zuwa duhun kafirci sune ne ma abota wuta kun mafi ya kaliluna sa'annan su masu dawama ne cikin wuta nan suka shiga ai maki suna fiha abada masu dawama ne cikin wannan wuta har abada malam ya ce fi ma ya ci sannan sai Allah ya ambata cikin abin da ke tafe ayar da ke tafe ko ayoyi da ke tafe kistatai ne Allah zai ambata su shi biyu abu yi matsayi kuma manya manya ba idan ma na farkon su kissa su ta farko turshidu tana shirarwa ila anna man utiya shay'an min mulki dunya cewa duk wani wanda aka bashi wani abu na mulkin duniya wa rufiya la ikhwanihi kuma aka ɗaukaka shi kan sauran yan uwansa aka ce yanzu shine sarki don ba a sarki biyu ko cikin miliyoyi ne aka ce shine sarki ko ko shine shugaban kasa ko shi ne gwamnan jiha misali ba rufe ala ikwani ba to kissar tana koya mana cewa Allah ya takabbar alayhim kada ya nuna wai ya fi su ne kada ya nuna don ya fi su ne wannan dai ganin daman Allah ne wala kuma illa bima anzalallahu alaihim sannan kuma kada ya kuskura ya tafiyar da hukuncin su ko tafiyar da mulkin su mulkin su akan su da sabanin wani abin da Allah ya sauka wa illam yatawaba ko idan har bai kaskantar da kai ga ya fahimci wannan gaskiyar ba bai kaskantar da kai yadda abin da shari'a ta tsara ba to ya sani fa akhirul khizyi wal jama'a karshen lamarin sa shine kaskanci da rushewa wannan ita ce shine abin da kisar farko ke karantar da mu wasaniya sannan kisa ta biyu ita kuma turshidu tana shirarwa ila annahu la turbata ala shay'in amara Allah bihi babu wahalan faruwa ga komai idan Allah ne ya umurne da shi aw haka mu bihi ko hukunci da shi wa in kana fi zahiri su'uba ko da a zahiri za a ce yana da wahala Allah ya ce wa mutu ka mutu bayan shekara ɗari ya sada kai ka rika gani kamar zai je ya kwanta hmm? Allah madaukakin sarki ya ce annabi Ibrahim Eh, da yake yana so ya ga yadda ake rayar da mazaje ce to dauki abin nan dauki tsuntsaye daban-daban ka yanka kuka babu naman su sa'annan ka rarraba naman ka ajiye shi nan ka ajiye shi nan ثم دعوهن ياتينك سعيا نعم sai to ka kira abin nan dama akwai zakara a ciki akwai agwagwa mu dauka akwai tsawusu akwai eh, menene akwai wata zabuwa eh, kaga duk ba ka naman ba ka duddun kula sannan yanzu ka raba naman kashe hudu ka kan ga abin nan to kira ka ce zabuwa za ka cewa zabuwa ta ta duk ɓangaren da ke wancan mun za su tsara su da wannan fitin turbi nan da nan ta tsota kuma haka aka yi to saboda haka kitta ta biyu tana koya tana shiryar da mu ko tana koya mana cewa annabu la su tsubata babu wani wahala ala shay'in akan wani abu da amara Allah bi da Allah ne umarni da shi aw haka ma bihi ko Allah haka ya hukunce ya hukunce da shi wa in kana fi zahiri shu'uba ko da a zahirin ana kamar abin ba zai yi ba wa huwa inda Allah yasirun wa sahlun tabbas shi a wurin Allah abu ne mai sauki wal madaru ala tasriyatil abdi kawai zazzagayawar lamura duk gaba ɗaya jauharin al'amari shine niyyar bawa ta yi sau. bi rabbihi al'ali ya zamanto bawa yana da full confidence game da ubangijinsa ya zamanto ya yi da shi yana bin umarninsa to yi haka shi kenan komai al'amura lamuran sai su tafi daidai da ya kamata da gaba sai mun karanta wannan aya ta gaba ba za mu bar ta sai karatunmu na gaba ko insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce har kullum ya ba mu ikon da ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ah, ikon da. nawa ne kuka samu dubu talatin da babu shi a ciki dubu talatin da